This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum tare da fatar an wani lafiya Jama'a da ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar ɗazu ina tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan labaran duniya. Duk wanda yake a zubar da ciki irin wannan ya yi laifi, babba in ya sa aka zubar da ciki, Allah zai kama su da laifin sun yi kisa sun kashe rai. Allah ya halici kowa kuma ya san dalilin da ya sa suka shiga wannan hali da ya ga dama zai hana amma ya bari don ya kwaye da darasi a duniya. Imam Nuran Ashafa da Pastor James Way kenan. An jima kaɗan za ku ji sauran bayanin tanadin da addinan Musulunci da Kirista suka yi na irin matan da aka yi wa ciki, kamar abin da ya samu waɗanda 'yan Boko Haram suka sace. A kan shi ne kuma muke son jin ra'ayinku bayan mu buɗe layukan waya, lambobin da za a kira kuwa su ne biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifiri biyar hudu takwas ko kuma biyu sifiri biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Hukumomi a Jamus sun bayyana cafke wasu mutane hudu da ake zargin su da kafa wata kungiya mai tsatsauran ra'ayi wacce ke shirin kai hari kan masallatai da kuma gidajen da aka ware domin masu neman mafaka. a yau laraba jami'an sun ce sun karɓe wasu ababen fashewa a lokacin da suka kai samame kan 'yan kungiyar mutane uku daga cikin waɗanda aka kama maza ne sannan sai wata mace guda za kuma a tuhume su ne da laifin gudanar da ayyukan ta'addanci bayanai sun nuna cewa kungiyar na kiran kanta old school society ana kuma kyautata zaton suna shirya kai hari ne akan wasu wato sanannun 'yan salafiya da ke ƙasar ta jamus da kuma wani wuri da ake ajiye masu neman mafaka a makon da ya gabata 'yan sanda a frankfurt sun ce sun dakile wani shiri na kai hari da masu tsoron ra'ayin islama suka shirya kaiwa a wajen wani wasan tseren keke a ranar da aka yi hutun bikin ranar ma'aikata 'yan sandan sun cafke wani mutum bajamushe dan asalin kasar turkiya da matarsa 'yar turkiya hukumomi a amurka suna kokarin tantance ko akwai alaka tsakanin kungiyar isis da 'yan bindiga nan da suka kai hari a wajen wata gasa da wasu suka ce ta yin zanen annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne a jihar Texas. Masu bincike suna duba dandalin Twitter na ɗaya daga cikin mutanen da kuma kayayyakin da maharan biyu suka yi amfani da su. Ƙungiyar ISIS ta ce ita ke da alhakin kai harin. Kakakin fadar White House Jos Anes ya ce gwamnatin Barack Obama ba za ta yi hanzarin bayyana cewa ƙungiyar ISIS ta shiga nan Amurka ba. 'Yan sanda sun bayyana sunayen 'yan bindigar a matsayin Elton Simpson da Nadir Sufi. Mutane biyun sun buɗe wuta ne akan jami'an tsaro a wurin gasar zana inda suka raunana wani jami'in tsaro kafin daga baya wani ɗan sanda ya harbe su har lahira. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a yau laraba wata kotu a afghanistan ta yanke wa wasu mutane hudu hukuncin kisa bayan da aka same su da laifin dukan wata mata mai shekaru wato 27 ta hanyar yin taron dangi lamarin da ya sanadiyar mutuwar matar a watan maris waɗanda aka yankewa hukuncin kisan na cikin wasu mutane 49 da aka tuhuma da wannan laifi ciki har da wasu 'yan sanda goma sha tara waɗanda aka tuhuma da laifin kin hana aikata laifin ko kuma suka taimaka wajen aikatawa wato kotun wacce ta yi zamanta a kabul har ila yau ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru goma sha shida cikin mutanen da aka wato shigar da kara a kansu lamarin ya faru ne bayan da aka zargi farkunda da laifin yaga alkur'ani wanda hakan ya tada tarzoma a wasu sassan tsakiyar kabul a ranar 19 ga watan maris wata kotu a india ta yanke wa shahararren dan wasan kwaikwayon nan na bollywood salman khan hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru biyar bayan da ta same shi da laifin kaɗe wani mutum a shekara ta 2002 ba tare da ya tsaya ya duba mutumin ba A yau Laraba wani alkali a wata kotun Mumbai ya yanke hukuncin bayan da aka same shi da laifin. A baya dai shi kan ya fuskanci tuhumar zaman gidan yari ne na tsawon shekaru goma. Masu gabatar da kara sun yi zargin cewa kan ya sha barasa ne a lokacin da motarsa kirar Toyota ta afka kan wasu mutane biyar da ke bacci a gefen hanya, inda nan take guda ya mutu sannan hudu kuma suka ji rauni. kan ɗan shekara hamsin da tara da haihuwa ya musanta cewa shi ke tuka motar a lokacin da haɗarin ya faru. Ana kuma sa ran zai ɗaukaka ƙara. kan ya yi shirin fina-finai da yawan yawansu ya kai akalla casa'in cikin shekaru talatin da ya yi yana wasan kwaikwayo. kenan kuka gama je. Sojojin Najeriya suna samun nasarar ceton matan da 'yan mata da 'yan Boko Haram suka sace. Sai dai abin takaici daga cikin waɗanda aka ceta an samu fiye da mai tan suna da ciki. Mutane na ta bayyana ra'ayi akan abin da ya kamata a yi. A saboda haka na tuntubi Pastor James Wee da Imam Nuran Ashafa na cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke Kaduna. Da farko ga abin da Imam Muhammad Duran a shafa ya ce. Ba za a yanke hukunci akan yaran na ce musu 'ya'yan zina ba, ba kuma za mu matan jifan rajinmu na zina ba. Amma a shari'ance ya fada kan da ke ya fada kan matan da aka yi masu karfin tuwo ne ba don son su ba aka danne su aka shigar da su cikin wannan halin da suka shiga saboda haka nauyin nan da yake tare da su na wannan cikin da wannan yaron ya fada a hannun hukuma ne ta musulunci ma'ana gwamnatin in babu ita gwamnatin kasar nan da take da hakkin kare wa'annan sai za ta ɗauki ɗawainiya da tsawoyin wannan mata da tsarin hata da fiɗan nan da kuma nauyin wannan yaron har ya kai mazalin balagar zai ce da kansa wannan shine abin da ka'ida ta shari'a ta aji misali wannan abin ba farko ba kenan ya faru da dama a duniya a wannan bane na nan kasa mu kawai ne farko kowa ba za mu manta da abin da ke faruwa ba a bosnia lokacin da aka yakin bosnia wanda mata da yawa an masa fyaɗe kuma sakamakon haka 'ya'yan aka tabbatar ce wannan 'ya'ya ba a ce masa 'ya'yan zina kuma aka sa gwamnatin ta ɗauki ɗawainiyar su ta dinga ɗaukar nauyin mu za su iya ɗaukar nauyi saboda haka yanzu nauyin kare yaran nan da nauyin su ya fada hannun gwamnatin wannan ƙasa mu musamman jihar da abin ya faɗo a cikin su da kuma ƙasan gabaki da. to ina ga waɗanda suke cewa a zubar da cikin. duk wanda yake a zubar da ciki irin wannan ya yi laifi babba in ya sa aka zubar da ciki har yi Allah zai kama su da laifin sun yi kisa sun kashe rai wannan tabbas duk wanda zubar da ciki in cikin nan ya kai lokacin da ke rai ya shiga ma'ana wata daya biyu uku hudu duk wanda ya zubar da cikin nan a lokacin da numfashi ta shiga wajen wata hudu kenan to babu shakka ya yi kisa kuma laifin shi ya yi kisa kuma gobe kiyama karkashin inuwar ta wa izal mawudati su'idat bi ayyi zambi kutilat wanda ran nan zai tambaye shi gobe kiyama a gaban Allah sai shi zai tumme na yi ne kuka kashe da kuka hana ni zuwa duniya mun gode imam mun gode da wannan bayani Allah ya tsare na gaba ya kara kiyaye masu wannan musiba da muka samu kanmu gaba kida a duniyarmu shi kuma Pastor James Wuye ga bayanin da ya yi akwai ayoyi da aka hana kisa an ce kada a yi kisa ko da wata iri ne sai dai idan ko wannan abin da Allah ya sa ko kuma aka samu a cikin cikin mace eh. in zai kawo mata wato lahani to ana iya a ceci uwa har ana cewa idan mutum ya ga kaji ko wani dabba ta yi musamman tsuntsu in ta yi kwai kara ɗauke uwar ana iya kwashe uwar. To wannan ayan ana iya mata fasara cewa idan akwai musifa da zai zo ga uwa ana iya a taimako a taimake ta da wannan ɗan jariri. To amma kisan kai ko da wani izini ana ya hana shi kuma akwai ayoyi da dama wanda suka hana wannan. amma idan irin halin nan da ya zo muka taɓa zama da wasu iyaye muka ce in an kawo muku 'ya'ya aka ce a ƴaƴan ku ta dawo da irin wa'annan da irin ta irin wannan mai za yi wani ya ce shi zai ba da ƴaƴan ga gwamnati wani ya ce ƴaƴan zai ba su suna a ranar da aka gan wani ya ce san ma kar a dawo da yaran nan ma kusa domin gaskiya in ya gani zai da mai tuni ga waɗannan mata ni a gare ni da a nemi izini a su. me suka ce ga abin da ke suke a ciki domin yaron nan har abada in ya ce ko namiji ne har abada ya zama musu wani ciwo ne da guba wanda za su dinga kuka a kai. Hmm. To idan ko abin zai sa harsu na kasa har ya zo ga ɗaukiran su saboda bakin ciki sabakin bakin cikin abin da ya same su to a tambaye su. In an tambaye su sai a nemi manya-manyan limamai irin mu a yi wasu fatawa a kai shine cewa menene kayan Allah ya faɗa a game da irin wannan domin ba mu saba ba a taɓa ganin irin wannan a tarihin da tattaɓin masu ƙarfi ba a ce man haifi yaro in ko wani lokaci yaro ba laifinsa ba ne to sai a kai shi gidan gwamnati amma kisa lallai littafi na gaba da wannan akwai wani mai suna jafta a bible an ce dan karuwa ne amma a da ya girma sai ana ce da shi ya zo ya taimaki bani isra'ila cikin yaƙi har aka mai da shi aka ce daga yau ya zama ɗan gida kuma ya zama sarki shugaba alkali ga mutanen da ke to irin 'ya'yan nan allah kaɗai ya san me za su iya zama so shawara da za mu bayar kar a kashe su kar a fidda cikin nan in za a iya a ɗauki 'ya'yan nan gwamnati su zama 'ya'yan gwamnati a raba su ɗan matan nan da yaran nan a haɗa su hannun gwamnati Allah ya halicci kowa kuma ya san dalilin da ya sa suka shiga wannan hali da ya ga dama zai hana amma ya bari don ya da darasi a duniya. Pastor James da Imam Muhammad Nuran ashafa kenan. Kafin mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku akan wannan matsala, A shakata da wannan waka tukunna. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya, mu haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. haɗa yaƙi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya uba ya? Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya uba ya? da kiyayi mu bar milanci da bambanci a junanmu mu haɗa kiyayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. idan kana fata in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya idan kana Kano in kana bukata ka je iko ka zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya da hausa da yarba mata ibo a najeriya najeriya kasa daya uwa daya uba daya da hausa da yarba mata ibo a najeriya najeriya kasa daya uwa daya uba daya Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun sami kiranmu na farko, salamu alaikum kuma daga ina ne? Wa alaikum salam. To da sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna. To Mala Ibrahim muna jan ka. To dangane da wannan abin da ya faru da 'yan mata lalle abin damuwa ne matuka amma ai tuntuni dama mun yi hasashen hakan zai iya faruwa. To gaskiya dukkanin irin bayanan da malaman nan suka yi sun yi bayani wanda yake na gaskiya kuma na shari'a. iyayen nan su kwantar da hankalinsu ba su suka dora wa kansu ba dama can Allah ya kaddara hakan zai iya faruwa gare su sannan sa a haife su lafiya kalau a kula da su su ma yayaye ne ai su ba su da laifi illa iyaka dai wata ukuba ne ta sa su ciki kuma gwamnati ta kula da su da magungunan su da illa iyaka da duk abin da za a ba su ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyin su a yi musu shi saboda su ma 'yan ƙasa ne a gode. To, mu ma mun gode Malam Ibrahim. To daga Kaduna bari mu Bauchi. Salamu alaikum. Aminu wa alaikum assalam. Kina magana da Kamisu Kamisu kawunta? To, Malam Kamisu kawunta, muna jin kami an ra'ayinka ko shawara? Eh, shi ne shawara ce da zan bayar a wannan al'amari da ya faru. shawarar da zan ba shawarar da zan ya kamata a ce wannan al'amari da aka shi an samo wa'annan 'yan mata abin da ya kamata a yi shine a ɗauki mataki mai ƙarfi na inganta wannan rayuwa tasu saboda halin da suka shiga dinnan kowa ya damu amma gashi allah da ikonsa ga wasu sun samu rayukansu sun dawo gida. to ba abin da ya dace illa gwamnati ta ɗauki mataki mai ƙarfi a samu inganta rayuwarsu na gode to mu ma mun gode malam kamisu to daga bauchi bari mu yi kano salamu alaikum wa alaikum salam to muna wa alaikum salam da wa muke magana ni ne ali ibrahim dambata to malam aliyu mai an ra'ayi ko shawararka a ra'ayina a game da wannan abu da ya sami iftila'i da ya samu wannan mata ina ga ya kamata a samu taro na malamai na ƙasa daban-daban a ga me ya kamata a yi musu allah kuma ya kiyaye gaba to amin amin mun gode da wannan eh. ra'ayinku yau madalla ma sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga waɗanda yanzu aka lalubo wannan tasha muna jin ra'ayi ne a kan 'yan matan nan da aka ceto su daga 'yan kungiyar boko haram aka kuma tarar cewa suna da ciki to muna jin ra'ayi ne da shawara a kan matakin da ya kamata a ɗauka tun da farko mun ji irin tanadin da addinan musulunci da na krista suka yi idan irin haka ta faru a saboda haka kuma muna son mu ji ra'ayinku ko kuma shawararku akan wannan matsala ko kuma batu da muke tattaunawa na 'yan matan da aka ceto daga ɗan ƙungiyar boko haram amma kuma aka iske fiye da mai ɗinsu suna da ciki salamu alaikum salamu alaikum da wa muke magana salamu alaikum wanda ke kan waya kana jin mu To da alama layin ta katse. Makada dai a manci ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu na misalin karfe biyar saura minti goma na la'asar kuma muna jin ra'ayinku ne akan 'yan matan nan da mata da aka ceto daga 'yan kungiyar Boko Haram amma aka samu fiye da mai tan a cikinsu suna da ciki. mun ji ra'ayi daga farko daga wajen pastor james wey da imam muhammad nuran ashafa a kan tanadin da addinan nan suka yi idan irin haka ta faru to ku kuma muna son mu ji ra'ayinku ko kuma shawararku me kuke ganin ya kamata a yi salamu alaikum daga niger to salamu alaikum jamhuriyar niger ya haƙuri ah, to da wa muke magana yanzu eh. ina magana da malam ya ne to me an yanka ko shawara eh abin da shawara ta ni ya kamata matan nan a kula da su Allah su ke su lahiya kuma in masu maza ne mazan nan su dauki abin shi ne ra'ayina to mun gode daga can jamhuriyar Nijar daga can kuma sai Taraba salamu alaikum Alaikum salam. To muna jin ka da wa muke magana. Ina magana da Maji Maji Alin Gora, hukumar na jihar Taraba, Najeriya. To me an ra'ayinka? Eh a ra'ayina dai a matan na ra'ayina sai dai kawai in ce Allah Ubangiji ya taimaka kuma malamai su zauna a kansu kuma bayan da haka jama'a kuma su dube su da idon rama. To mun gode da wannan ra'ayi naka. To daga Taraba bari mu yi babban birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum. Kina magana da Musa ne daga Maraba Abuja. To Malam Musa muna jin ka. Da ra'ayi na ɗan matan nan kamar yadda wannan malami zai magana na farko a haɗa su da maluma. To da alama dai layin Abuja nan ba ma ji sosai ba. An kana je mu malam ka aje ka sake kiran mu yanzu kuma sai Yobe. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. To da wa muke yau eh muna jin ka da wa muke magana. A sarkin Fulani daga Fataskun. To sarkin Fulani me an ra'ayi ko shawararka? Eh, ra'ayina waɗannan mata dai Allah ne ya dora musu wannan abu saboda haka mu muna roƙon cewa Allah ya sauke su da lafiya kuma gwamnati don Allah ta ɗauki nauyin ta kula su wannan ne ra'ayina to mun gode sarkin fulani daga daga can jihar yobe muna kuma fatan su hukumomi sun ji wannan shawara da ka bayar salamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah To daga ina ne kuma da wa muke magana? Malam ɗan ladi na daga jamhuriyar Nijar. To malam ɗan ladi me ra'ayi ko ka Ra'ayi na da shawara ta ‘yan matan waɗanda aka samu ka gare su. Ta alamin hukumar da dunkunan su kuma waɗanda adda maza ‘yan maza sun ka gane su masu dunkunu kaddara su hankura da abin su Allah ne kaddara ta canza. Waɗannan azzalumin mutane kuma Allah ya kama tsiri gare su. To amin mun gode da wannan ra'ayi da ka bamu. masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to salamu alaikum kaduna wa alaikum salam to muna jin ka wa alaikum salam yau muna jin ka shehu na madina faki shehu na madina faki to malam shehu menene ra'ayi ko kuma shawararka ra'ayina a nan shine gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnati ƙananan hukumomi su ɗauki nauyin waɗannan yara da iyayensu. Kun ji bani na? Eh muna jin ka mun ji bayanin ka. To mun gode. Da yayan kuma gaba ɗaya. To mun gode da wannan mun gode da wannan shawara da ka bamu daga can Kaduna. Muna kuma ƙara godewa dukkan masu sauraron mu. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka. shekaru goma da suka shuɗe ne tsohon shugaban ƙasar amurka george w bush na wancan lokaci ya ƙaddamar da wani shirin rigakafin shugaban ƙasa game da zazzabin cizon sauro a ƙasashe guda goma sha biyar masu tsananin zafi na yankin afirka taken shirin shine president's malaria initiative wanda aka sa tsabar kuɗin tallafi har dala amurka biliyan biyu da miliyan ɗari biyu don rage yawan mace-mace na zazzabin da fiye da rabin jimillar da ake samu a wannan lokaci ya zuwa shekarar 2008 shirin yaƙi da zazzabin cizon sauron ya watsu zuwa ƙasashe goma sha tara na afirka da kuma wasu kasashen yankin Mekong da ke da suma tsananin zafi a yankin gabashin Asiya. Shekaru goma nan da suka gabata, Amurka da sauran abokan aikinta na wannan yaƙi da zazzabin cizon sauro sun yi nasarar cimma manufar da aka kafa shi domin sa na agazawa kasashe masu fama da wannan matsala. Shugaban shirin na yaƙi da zazzabin na cizon sauro, Riya Admiral Timothy Zema da kuma ambasada Deborah Biggs a kwanan nan sun rubuta wata makala da cewa Shirin yaƙi da zazzabin ba ƙaramin taimakawa ya yi ba wajen daƙilan matsalar ta hanyar amfani da ragar gidan sauro mai feshin magani da mayin feshi a gidajen mutane, yin gwaji tare da ba da sahihin maganin zazzabin cizon sauran. kai har ma da ɗaukar matakan kare lafiyar masu ciki domin kiyaye kamuwar uwa ta harba ma ɗanta da za ta haifa a nan gaba. Bugu da ƙari, hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce daga shekarar 2001 an samu raguwar mace-macen zazzabin cizon sauro fiye da kaso arba'in da bakwai a faɗin duniya. Haka na nufin aƙalla an tsirar da rayuwar mutane fiye da miliyan hudu kuma an sami mafi yawancin nasarorin ne daga shekarar 2005 ta gabata. Haka kuma a shekarar 2013 an sami waɗanda suka kamu da zazzabin a duniya sun kai kimanin miliyan 198. Sannan zazzabin ya kashe akalla guda 584 daga cikinsu. A ƙarshen shekarar nan ne shirin na yaƙi da zazzabin cizon sauran yake ƙarewa amma gwamnatin shugaba Barack Obama na nan Amurka ta sabunta wani tsarin wanda zai ɗauki nauyin yaƙi da ciwon har nan da shekarar 2020. Sabon shirin ya yi aniyar yakar zazzabin cizon sauro a duniya da kamar kaso 40 nan gaba daga inda aka tsaya yanzu. sannan za a tallafa wa akalla kasashe guda biyar daga cikin waɗanda suke cikin tsarin na yaƙi da zazzabin wanda za a ga cewa sun fita daga sahun kasashen da suke da waɗannan zazzabi na cizon sauro a duniya rubutun da zema da bex suka yi akan yaƙi da wannan ciwo na zazzabin cizon sauro sun ce ba abu mafi daɗi kamar a san cewa yara da iyayensu mata suna cikin walwala da jin daɗi haka sauran al'umma suna cikin farin cikin rashin zazzabin cizon sauro sakamakon da ake samu na irin wannan tallafi da ƙasar amurka ke bayarwa yana cetar mutane da yawa a fannin lafiya lafiya sannan yana inganta rayuwar bila adadin haka zalika ya rage wa mutane da dama kashe kuɗaɗe a fannin lafiya wanda ake daɗewa ana biya bayan an baka magani sannan hakan yana dasa tubalin ɗorewar ci gaba na ƙasashe marasa ƙarfi a duniya sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana manufofin gwamnatin amurka to kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai ga mahmud hukumomi a jamus sun bayyana cafke wasu mutane hudu da ake zargin su da kafa wata kungiya mai tsatsauran ra'ayi wacce ke shirin kai hari kan masallatai da kuma gidajen da aka ware domin mun ajiye masu neman mafaka a yau laraba jami'an sun ce sun karbe wasu ababen fashewa a lokacin da suka kai samame kan 'yan kungiyar mutane uku daga cikin waɗanda aka kama maza ne sannan akwai wata wato mace guda za kuma a tume su ne da laifin gudanar da ayyukan ta'addanci. hukumomi a amurka na kokarin tantance ko akwai alaka tsakanin kungiyar is da 'yan bindigan nan da suka kai hari a wajen wata gasa ta yin zanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar texas masu bincike suna duba shafukan twitter na ɗaya daga cikin mutanen da kuma kayayyakin maharan biyu suka yi amfani da su kenan kuma kungiyar is ta ce ita ke da alhakin kai harin kakakin fadar white house george ernest ya ce gwamnatin barack obama ba za ta yi hanzarin bayyana cewa kungiyar ta is ta shiga amurka ba a yau laraba wata kotu afghanistan ta yanke wasu mutane hudu hukuncin kisa bayan da aka same su da laifin dukan wata mata mai shekaru 27 ta hanyar yin taron dangi lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar matar a watan maris waɗanda aka yanke hukuncin kisan na cikin wasu mutane 49 da aka tuhuma to a gaishe ka ma sauraro yanzu dai nan misalin karfe biyar ne na la'asar agogon washington dc kuma a ƙarshen shirinmu na yau kenan sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa jimai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake fatar mu kwana lafiya Allah shi ba mu alherinsa. This program has come to you from the Voice of America, Washington.